ga watan uh, hudu shekara ta 2026 miladiya mun haɗu a cikin wannan majalisi na afirkatul mansura a uh, domin wannan karatu namu na wata-wata na tsakiyar wata kenan juma'a ta tsakiyar wata wanda yau insha Allah ta'ala uh, za mu fara da nuniya shekul islam islami ibn qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala wanda a darasin da ya wuce muna ci mukaddima an yi baituka guda goma sha biyu lokaci yanke mana muka dakata wanda mun ne ya ci za mu tafi baituka da yawa wanda wancan darasin mun tsaya ƙarshen baiti na sha biyu shi kana na halatai ne wa in turid jama'an kamar fitani ya ci ne a da insha Allah ta'ala za mu tashi baiti na sha uku akwai dukan da muka karanta a baya kamar da malam ya buɗe wannan kasida ta san albarka da ita matsala'in kafidar ya kunshi magana game da lukus na malamai game da yaren soyayya bisa al'adar laraba laraba su da za su waƙensu suna buɗe magana eh, waƙensu kafin su shiga manufar za su tattauna a cikin ke magana game da soyayya da sifar masoyiya da ta za da kaza da ambatan sun take rayuwa da waye da waye domin al'ada ta ta larabawa haka na malam ya buɗe wannan da kasa inda ya ambaci yadda soyayyar take soyayya ta ginanniya gina yadda ya ambace ta da cewa tana da wani suruku ne hukumul mahaifar ta bitin alkain mali su ke za ka ya dani cewa hukuncin soyayya wannan soyayyar sabitul arkani rukunanta wato tabbatattu ne a ban kasa mali su dole fasti za ka yi ɗaya wato kau da kai gabarin soyayyar wato laifalahu ya dan ba shi da hannaye bi faski ba ka domin ya lalata soyayya haka haka ita magana ita anna wa qadil husni nafada hukmaha faliza aqara bi dhalika al-khasman ba ta ya haka zai yi a lalata domin soyayya alhalin alƙalin nan na kyau na fada hukmaha ya zartar da hukuncin soyayya ya zartar da hukuncin cewa akwai kawai za a kawo filalis a ne hatta masu jayayya a kai mutum biyu wani na ɗaya wani a a'a sun tabbatar da ita cewa akwai ta ba ma wani wanda ya tabbatar da ita ba a hata maki ma shi ne fasman wanda yake jayayya a kan samuwar ta kurushi samuwar shi kansa ya yadda ba sun wannan aka samu shaidu na soyayya ma'ana alamomin soyayya sun bayyana akan samu soyayya shi da wa'ata shuhudu wasu ne ta shahadu shaidu na alwasulu almahabba da kace sunayen mai soyayya ko haduwa shi shi shine haduwa ko zamanto ana da alaka shine Ta tashhadu suna shaida cewa annahu haqqun cewa wannan soyayya menene kowannan hukuncin akan soyayyar gaskiya ne wannan hukuncin jarafi fi majalisul ihsani wannan hukuncin ya gudana ne a majalisin ihsan a majalisi na kyautatawa a majalisi na adalci eh na alƙali da hukuncin mana ita eh, ta fi akadar hukumul azizu sai hukunci na alƙali wanda yake hukuncinsa mai buwaya ne al-hukumul aziz ko sai ya karfafu bayan ka san ne mai buwaya kuma sannan sai ya karfafu da ni? alam ya ji faskar wushati ta yadda lalatawar munafukai lam ya ji idaihi musulwa bai samu dalili ba zuwa ga mai lalatawa ko rusa wannan soyayya fasal wushati menene bai nasara a kai wale eh, azliza saboda wannan ne hukumul azuli ta da'atul arkan minu fakharul arkan hukuncin al'azul mai yawan zargin nan ba al'azul ba al'azul mai yawan zargi sa shi ma ta da'atul arkan minu rukunan hukuncinsa suka tsage suka rubuce suka kwanci min ko fa harra lil asqani sake me ya fadi lil asqani a wuya yanzu ana babu shi babu labarin wa asalu Shafi, sai ga munafukan nan sun zo fasada ful hukman ladhi hakamu bihi mutakin sai ga munafukai sun zo fasada ful hukman ladhi hakamu bihi sai suka samu wannan hukuncin da suka yi allazi haka mu bi wanda suka hukunci da shi musa ya tsira al-butlan me yakinin lalacewa ne babu shakku a wajen lalacewar ta fata an fahimta ma fadafal hukumar mahalla me yasa haka ma fadafal hukumar mahalla wato ma fadafal hukumar mahalla hukuncin su bai dace da ne ne mahallin abin da na haƙƙi na gaskiya bai dace da position ɗin ba wala huwa sawfa shuruda bai dace bai cika shar'ai ba ba su abu ne ya haka shi sa izo mun tsoro shi ma'ana a wannan kotun ta soyayya hukuncin abinda su ah, munafukai suka suke da shi ne zai zama hukunci kokarin koruwar soyayya da take tsakaninmu da ita wannan ra'ayin nasu ko wannan hukuncin nasu suke da san shine zai nasara to bai dace da me muhallin magana ka zo da ya zama me bai nasara wala hu wastawfa shuruda wani kuma bai cika sharaɗai na da'awa ba amma su ce ma wannan da'awar su ba ta samu gurbi ba sannan kuma ba ta cika sharaɗai ba نبي نكي عرابة تفرض أبو بلان في ضمن فومي وستشي دعوص في ضمن طور وستشي فلذاك عبد الحسن أفضل محضرة هو ده حكا عبد الحسن وانا العالم من نكو أفضل محضرة في تبتر محضرة أكاكي نمي بيك أفضل حكم الهدي بروشي ورغفنش ننمي na cewa dole su rau alhazar su kaurace da juna wasu talwani wasu talwani su mantar da juna wani hukuncin sai zama tome a na sa ba haka alakar hukumar muhala sai Alƙali ya yi ma hukuncin nan da yake wanda ba zai yi ba almuhala koren riko ai almustahil abin da yake koren riki shi ne waye waye a cikin da shari'a ana ta muhalun ala Allah ta'ala ta ko an yi ko korarre ne ko ko wannan hakkin Allah to al hukmul mahal hukunci wanda yake korarre menene a a sai alƙali sai ya hakaito shi a san ko a shari'a an za a hukunci sai alƙali ya karanto shari'a ya hakaito menene wancan ra'ayin ya kawo hujjoji sai menene sai rusa shi ce wannan da masu donar sha'o ba ta tsaya ba saboda kuta ta saboda shi saboda rafar da kaza da kaza da kaza ke rusa ko sai tafi zuwa ga gaba ta gaba nan ma ya kawo ya ta zai kaza to alkali haka ya kawo wannan da'awar tasu sai rusa ta da hujja domin me za a yi za a yi za a yi hukuncin ƙarshe ne a lokacin to haka na karfin mahala wa naqdu da kuma yadda ya zama ya rushe rusa wannan fasma idan ya mallahu uzunani ya ka saurara ya mallahu uzunani ya wanda ke da kunnuwa guda biyu igiya ya hukuncin yake hukumar wushati da zairi ma burhan hukuncin sai kale ke ta hukuncin munafikai da zairi ma burhan kai da wani hujja bai da shi kan sahu innal mahabbata wasu dole ridani wai wai da a wasu cewa wai soyayya da da rashin ta gidani Hassan da Hussein yan uwan juna ne ai haka ba zai yi an fahimta wallahi ma hada bi hukumin muqtasim wallahi yake cewa ma hada bi hukumin muqtasim wannan ba hukunci bane muqtasim bi adalci hukunci wani na adalci aina al-gharam ta ya za a hada soyayya wasu dubi hijrani da kau da kan ma'abucin ƙauracewa ake ɗaya suke da so da yadda yake da siffar so da kuma adawa da kin da giyayya a ce ɗaya suke ya zai shi na abin da da tsale sai a za a ce ɗaya ai ba zai an fahimta ita shi tana bayan alhalafin shi ne karatun mai a ofis